inna lillahi wa inna ilaihi raji'un halin da suka shiga bayan tashin bom da aka jefa ga 'yan uwansu 'yan maulidi wanda mutane fiye da ɗari suka rasa rayukansu a jihar kaduna labarin mai matuƙar tayar da hankali da matuƙar girgiza zukatan musulmai yayin da jirgin yakin sojoji marin matuƙi ya sakarwa 'yan maulidi bama-bamai a jihar kaduna kaɗan kenan daga cikin bidiyon mutanen da suke nuna alhili ga jama'a da yadda kuma suka ji abin ga zukatansu rundunar da ta sojojin najeriya ta ɗauki alhakin kai harin wanda ta ce jirginta ne mara matuƙi yayi inda ta ce hakan ya faru ne bisa kuskure A yau dai shugaban sojojin na Najeriya ya ziyarci wajen jana'izar bayan Allah da suka riga mu gidan gaskiya inda har yayi kyautar kuɗi zunzurutu kimanin naira miliyan ashirin. Sai dai kuma al'ummar Arewa musamman musulmai sun yi matuƙar fusata yayin da suke ganin ya kamata ya yi bincike a game da lamarin nan domin hakan ta shafa ruwa ba su ɗaya ba su biyu ba kuma. Allah Ubangiji ya ji kan wanda suka riga mu gidan gaskiya ya sada su ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. An mu, an kona yayanmu, an kona mana mazaje. Na ci abinci ina tambayawa daidai wani lokaci ya kamata suka ce idan na fito na yi karatu to wuri zai tashi saboda kamar dan jinkirta tsakanin maganar da tashin bam ɗin farko ba a yi minti biyar ba. muna nema taimako daga gwamnati ta tausaya mana ta tallafa mana an kashe mana 'ya'ya an kashe mana maza ba mu da wurin zama ingantacce ba mu da abinci a rayuwar mu na duniya sai mun je mun sari itace da mu da matanmu sannan mu zo mu koda shi mu ci abinci muna cikin haka ba tausaya mana ba an kona mu an kona 'ya'yanmu an kona mana mazaje a taimaka mana ni ne malamin da ya sa ranar wannan maulidi da ni zan karanta shi na shigo mun je an kai wurin ci abinci na ci abinci ina tambayawa daidai wani lokaci ya kamata kuma suka ce idan na fito na yi karatu a matsayina na karamin almajirin shehu malam sunusi kutama to wuri zai tashi saboda kamar dan jinkirta tsakanin maganar da tashin bam ɗin farko ba minti biyar ba a bai na fito na zo na duba wurin da abin ya faru gawar dan adam wurin mata da ƙananan yara na farko mata da kananan yara ya kashe yadda kasan mai feshi ya fesa kwari magani to muka yi magana da sama suka ce suna magana da final ɗin da ke aiki da jirgin shi ainihin kwamandan da ke sarrafa jirgin daga air force ke ya ce zai masa magana ya matsa gaba saboda ba nan aka turo shi ba to tsakanin bamu wannan amsan da tashin bom na biyu wanda shi kuma magidanta ya kashe shi ba ai minti sha biyar ba shi ma to kan maka nawo a takaice dai mun samu gawar waki waɗanda muka yi majana'iza mun samu gawar mutum ɗari a nan tudun biri an samu gawar mutum saba'in da uku da hudu da aka yi wa jana'iza. Ba da gangan ba ne kuma ina fatan Allah ya sa mutuwa ta zama hutu ga waɗanda suka rasu kuma Allah ya ba waɗanda suka samu rauni lafiya. Mu ma muna baƙin ciki da abin da ya faru.